Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mutallab Asad kashi na 49. Jalil da Mutallab suka rubuta lokacin da aka iso tambar tsan gidan nata da zaka iya rantsewa kace ba a cikin Najeriya ba ne, saboda haduwa da tsaruwarsa. Dan tun daga waje Turawa ya dauko wanda suka yi ginin gidan. Cike da ƙurewa ya kuma zuba masu yi mata aiki a cikin kafin ta iso. hakan ya saka cikin girmamawa suna shiga suka dinga buɗe masu duk wata ƙofa da za su bi cikin ta su wuce suna risna masu cikin girmamawa har suka isa da ita cikin ɗakin suka zaunar da ita akan gadonta suna mata addu'a Allah ya bata zaman lafiya da mijinta ya sa mutuwa ce kaɗai za ta raba su sannan suka juya za su wuce ta taso ta rungume su ta baya tare da sake fashewa da wani sabon kuka gaba ɗaya suka rinsa idanuwa ba tare da sun juyo ba suna jin tamkar su fasa aurar da ita din saboda tausayi da soyayya da suke ji a zukatansu amma ya za su yi duk wata mace burin take nan ta ganta a ɗakin mijinta duk wani uba yaya na kwarai, dole su zuwa wannan ranar ga ya ko kuma su domin shine cikar kamala da mutuncin su ganin ana ɗaukar lokaci dare na sake yi yasa sa tanta da anta amarya suka zo suka janye ta a jikin su sannan suka fice daga ɗakin nata da sai tashin kamshi yake yi inda take kuka tana kiran su sai da sa duk da ke wurin kuka saboda ba karamar shakuwa ba ce a tsakaninta da 'yan uwan nata da kowa ya san haka Gata ko sun yi wa Afra don tsayawa faɗa irin kayan da suka narka mata ba kaɗan ba ne. Daga mutallafa Hajjalil kowa ya taka rawar gani haka ma abban nasu. Duk da sun hutar da shi sai dai mata abubuwan da za ta daki irji a duk lokacin da ta gani ta ce mahaifina ne ya yi min. Sama da ɗakuna biyar falo uku da kuma ƙaramin falo a can ƙasa duk sai da aka zuba mata kaya a ciki na gani na faɗa wanda babu macen da take kai amarya ba ta yi fata da kuma burin ta mallaki irin gidan ba ko kuma yadda ko ƙanwarta ta mallaka. Gida ko ba ƙaramin raina kanta ta ba da Asiya lalle Allah buwaye ne cikin lamarinsa yau a shi da mahaifinsa ya kora a gidansa jidda ke alfahari ta yi aure a babban gida ta batta Allah ya mallaka wa irin wannan gidan da idan za a ce a ɗauke su a matsayin yan aiki za su yadda gashi wasu su ƴaƴan su ba su da kallon wannan gata da ta samu kuma ba sa tsammanin har su mutu za su same ta saboda kowa ya san arzikin da mahaifinsa yake da shi a da yanzu ba shi da shi da wannan tunanin ɗan kai amarya suka fara fitowa su ma suka rufo musu baya bayan sun yi sallama da 'yar uwarsu suka fito suna masu addu'a ko kudayen da Allah ya mata su ma ya yi musu a rayuwarsu ta nan gaba. Fere doya momi ta ba Minal ta ce idan ta gama ta wanke ta saka a cikin tafasasshen ruwan tukunyar da ke gas. Ita kuma ta juya ta cigaba da da kayan miyanta da ta gama gyarawa a Bulanda za ta yi sakwara. Mai aikin ta kuma ta ce ta ciro mata nama a fridge. Ta wanke ta dora mata tafasar nama. Momi na juyowa bayan ta kammala markaɗen kayan miyan ta gama Minal tsaye sai kokowa take da doyar tana kokarin su fice mata. Saboda tsayinta take kokarin fere ta ba ta da ta ba yadda za ta yi mata daɗin fira haka kuma gaba ɗayan da ta fira ta zubta zabtare rabin doyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un minal wani wani irin aiki ne haka haka ake firar doya turo baki ta tana ajiye wukar tana cewa to mummy kin fi san ban iya ba amma kika ce yi. firar doyan ne baki iya ba minal eh minal ta faɗa kai tsaye ta ɗauki wayarta ta ci gaba da latsawa rabe wayar ta ajiye a gefe sannan ta ce ɗauki wukar ki fara datsa doyar gida biyar kamar haka Mummy ta ɗauki doyar ta datsa so ɗaya tana guda mata yanda za ta yi. Sannan ta miƙa mata wukar. Ta aje wayar ta ta karɓa tana ɓata rai. Ta fara yanka doya kamar yadda ta ga Mummy ta yi. Tana datsa ta karshe wukar ta da yanka mata hannu. Aiko ta saki wani irin kara haɗa da jefar da wukar tana yarfa hannu tana kuka. Subhanallahi. Mummy ta faɗa da sauri tana rugo hannun. Sai ta gashi maka danya yanka. Shine take wannan sakalcin hadda da kuka. Mangare iya kanta da ya hada da cewa Allah ki mutane shiru. Wannan ɗanyen kan zaki zauna kina yi wa kuka haka? ta ƙare zancen tana maka mata harara hada da cewa laifin ki ne me saka ba za ki nutsu da kyau ba ki datsa aikin kicin sai da nutsuwa saboda gaba ɗaya zagaye yake da kayan hatsari da za su iya ji miki ciwo ki gode wa Allah tun daga ɗan ya ɗan fasa kuma bai jini ba mumi da zafi fa minal ta faɗa hawaye kwance akan fuskarta haka zaki jure sannu ya sauri ki ƙara ferewa bari na riƙa miki mumi ta faɗa tana ɗauko wata wukar ta fara fere doyar haka Bilal ta dauki wuka ita ma tana yi tana kallon yadda mummy ke yi har suka karasa fere doyar tas mummy da ce ta wanke ta zuba daidai lokacin mai aikin da ta gama dora nama akan wuta ta ciro spices ta ajiye a gefe nan na gama wata ce waya zo ki saka waɗannan ki yanka albasa yadda ta yi maganin ba wuri a fuskarta ya sa Minal ta isa wajen ta ɗauki spices din ba tare da duba wanda ya kamata ta saka ba dama kuma da gangan mummy ta yi don ta auna hankalin nata yajin da dawa ta ga ta fara ɗaukowa ta shiga karamin cokali za ta saka a ciki ta ce minal me amfanin wannan a cikin tafasayen nama kuma tana zaro idanuwa cike da mamaki don a ɗan middle ko bata taya ta girki ba a lokacin tana shiga online classes nan da ake yi a waya ta koyi irin waɗannan abubuwan girke-girke ta san su ta kuma san yadda za ta yi amfani da su ashe tunaninta bai zo daidai ba Lallai akwai jan aiki a gabanta kallon ta ce na ga kin yi min sororo a tsaye saka spices ɗin ma baki iya sakawa a cikin tafashen nama ba ko kuma ka samu ci naman ƙaramin nama na tashi wai tsaye minal kada ki ce min tun da kika yi aure baki taɓa girki ba ni anan ba kokarin da ban yi ba Allah ya sani har ku sai da ya ce na tafi gida akan ina saka ki kicin wai kada na kona masa diya Allah da ya gani duk wanda ya zage ni sai ya saka min dan ni ka na san faman da na sha da akan girki daga ƙarshe mahaifiyarki hatta kuwa kowa ta yi min kashedi sororo min dalta yi ba tare ta ce komai ba tana rarraba idanuwa kafin kuma ta ce to ai sau ɗaya na taɓa yin tuwo amma ba mu iya ci ba wani kallo na takaici mumi ta yi mata ta ce ta ya zai ci tsakani da Allah ai duk mace da isar ta to wallahi ta isa a tukunya dan darajar da girki ke karawa mata wallahi ba kaɗan bane ba dan duk wata takama da ake da isa da kwalliya har soyayyar har ita kanta saduwar sai an ci an koshi za a yi yadda ya kamata amma miji ya auro mace babu abin da ta iya na rantsi da Allah ya yi haƙuri da lamarin kiminal gashi da wadata komai ai da arzikin miji idan yan aikin ke sun kai su goma a cikin gida to ya kasance girkin mijin mijinki hannunki na ciki shine cikakke mace to ni mami saboda Allah kin ga ya isa ni dan naga ke sai na yi da gaske kan ki yanzu wannan bikin foda din da kika dauko ba me zaki da ita kallon terminal da ce to mummy ba a ciki zan saka ba a dan asal mummy ce. ni ne ce me yake saka bikin foda a cikin nama wai min biki damin ki ta ina kika taba jin haka kike zami ko tsami zamu cire malama ba zaki ajiye ki dauko kayan spices din nan zumuro ta tai tana ajiyewa sannan ta dauko kayan spices din za ta fara afawa a ciki mummy tai saurin tsayar da ita tana faɗin dakata dakata Kar ki juye mana haka zaki zuba kwaya kwaya a ciki idan mijin ki baya sanya tauna sifa kin ga wancan dan kadamon din da star anise da cinnamon su ake jefawa a ciki su mai irin su shinkafa jollof fried rice sauces da sauransu shi mai idan mijinki baya so ya tauna su sai ki daka ki watsa ko in kin gama dafawa ki cire su kayan kamshi na dano da sirrin girki suke karawa sosai amma kuma suna lalata abinci idan ba a zuba su bisa ka'ida ba to mu wanne zan saka tunda bamu da spices din zo ki hada mana da ko abin suke haɗa mana spices na nama da kifi da kaza da abin da ya shafe su sai a saka ko gashi ne ko farfesu ko fefe chicken ko ma dai menene a dangaje minal ta kalle ta tace wallahi na gaji mummy please bari na je na kwanta dalla mata harara ta yi tace zaki shige ki je ki karasa ko sai na bata miki rai tana turo baki da dauko abin nika ga abubuwan da zaki zuba nan mummy ta fara lissafo mata beef chicken and fish spices citta 1 teaspoon star anise half teaspoon curry half teaspoon garlic dry 1 teaspoon bay leaf 3 pieces cumin half teaspoon barkono 1 tablespoon thyme half teaspoon citta aya 'ya'ya half teaspoon dry onion 1 tablespoon coriander 1 tablespoon black pepper half teaspoon namilal ta shiga zubawa tana faɗin kin jin kamshi momi har ta nika momi ta saka ta ta dauko wata roba ta zuba a ciki kafin kuma ta ce mata zuba 1 teaspoon a cikin nama. sai ki dauko tafarnuwa ki jajjaga ki saka da magino da kori ko sai da tayin da mumi ta ce sannan ta dawo tana faɗin to mummy ai kori ya ƙare fa subhanallahi na manta jiya da raguwar ne amfani ai muna da turmeric din, ko ni ban san shi ba wudi lokaci ta ce gashi nake zuba abin naga kori coriander 1 teaspoon cumin 1 teaspoon bay leaf 3 pieces pepper barkono 5 pieces ginger citta 1 pieces white pepper farin barkono 1 teaspoon, turmeric kurkur half cup, cardamom 5 pieces, clove fari 1. Ki haɗa ki markaɗa mana sai ki zuba a cikin container. Minal ce ce gaskiya mu kin yi wallahi kin ga dukin haɗa abinki da kanki. Ban za ta yi mata. Har suka ci gaba da aikin bata ce da ita komai ba. Sai da suka gama duka sannan ta ce shige ki kai abincin kan ne sannan ki zo ki haɗa lemu. Sai da ta kai abincin tana ji jikinta kamar ba ta ba. Sannan ta lallaba ta gudu ɗakinta. ta. tana shiga ta rufe kofa haɗe da danna mataki tana jan tsaki tana faɗin wallahi baki sake kashe ni ba muguwa kawai dan baɗi yake bace ku duba aiki sai ka ce wata jaka wai ta ɗauka ta shiga kiran lambar mutalab amma bata shiga ba hakan ya bata mutukan mamaki ta kira ya fi so kuma amma bata ma shiga kwata-kwata nan ta shiga aika masa da text tana faɗin idan ka gama fushin naka ka zo ka ɗauke ni malam dan ba za su kashe ni da aiki kamar jaka ba ta aika tana zaune tana jiran reply amma ta ji shiru kiranta da ta ci abu yana yi ne ta ɓata fuska tana fitowa haɗe da faɗin tana tafi waje kika wai gyara gidan? Da ɗan mamaki ta kalle sa ta ce, Ni fa abba kowa gidana bana aikin nan, tsakani da Allah ta yaya zan iya wannan bautar? Ni dai gaskiya ba zan iya ba, ta faɗa. So kuma mata da lafiyayyen mari ya ce, Idan na ƙara gaya miki me ya kamata ki yi a gidan nan, sai na zane ki wallahi. Na gaya miki kama kanki, ki je ki gyara gurin, ya faɗa yana jan tsaki. Tana kuka ka ta ɗauko mu ba ta shiga aiki. Ba ƙaramin shagali aka yi a sunan fanna ba, ta inda yarinya ta ci sunan mahaifiyarsa Jalil. Ana kiranta da Anam. Wannan da ke tsaye tana kallon Aisha ta ce, "Yanzu saboda Allah sai yanzu zaki shigo? Tun yaushe nake jiran ki?" Tun fara na suna baki ƙara leƙo mu ba. Murmushi Aisha ta tana zama ta ce, "Ya haƙuri mam anan, wallahi abubuwan sun yi min yawa." Sai da na samu hausa amma dattijuwa ce sai ya karamar yarinya ga school na fara tsiriya kuma kin ga su da sai jiya suka tafi ga batun mai gida duk da sun tafi umara yau su da su tanta da dada kuma na san sati biyu za su na riga na saba sai bayan kwana biyu yake guri na yanzu kuma kin ga kullum ne ai wallahi kokarin ki na burge ni inda baki hada mijinki da kowa ba an ta Aisha shi saka nake koyi da ke wallahi to ba dole ba ina da wanda ya fi shi ne ai ku ce wannan antifan da ba karamin abu bane ba balantana ga mahalli ga wasu dindimin na yau da gobe ba zagi ba duka ai kam sai abin a girmama idan kika biya ta batun kishinsa saboda yan mata ba za ka taɓa zaman lafiya ba fanna don wallahi namiji ko mahaukaci ne akwai macen da ke sansa da hukansa shi saka kullum nake addu'a Allah kare ba wata mace sa'a saka shi sabawa Allah ko kuma saka shi cikin fitintun nan na zamani haka ne anta Aisha ni ma wallahi bana damuwa da wasu 'yan mata na san mijina yanda yake dole a samu masu sansa Allah dai ba mu tare da su ya kuma tsare mana dan Allah a bani sirrin da zan yi yanzu mana yar uwa murmushi Aisha ta ce wani sirri kai anta Aisha dariya ta tace kin yi cicibi kada kan da ta yi alama a'a ji ummata tana faɗin da ta iya da ta yi min dan ana faɗin kiyansa sosai to ki samu ki ciccibe ki aika gurin masu nama ki ce a baki gaban saniya su wanke su gyara miki a yanko miki daga can sai ki dora shi akan wuta ki bashi wuta sosai don yana da wahalar dahuwa sai ya dauko hanyar dahuwa ki jajjage ki zuba sannan ki daka riɗi ki zuba ki zuba min nasa, sannan ki saka magi kayan kamshi ki zuba nuna raƙumi idan kina da shi ki bar su su game ruwan a jiki ya zama cicibi sai ki ci kallon tufan da ta ce na matsi ba a ciccibi yana matsi sosai Fanna sai dai ki ƙara da wannan, a siyo miki alimin. Amma shi kaɗan ake sakawa da fari da bagaruwa da sassaƙin bagaruwa da ɗan gishiri da ganyen magarya. Ki dafa siki sati kina shiga ciki, za ki ban labari. Ai kam wallahi na gode sosai, sai tsimi dan Allah. Ta faɗa tana karya wuya. Dan Allah ne da yake bani mijina yana son kulawa da shimfiɗa wallahi. Shi ya ce mana gaya miki komai a siyo in gyara. Baya so in zauna haka ban kula da jikina ba. Tufan na ai sakar mace za ta zauna ba ta gyara wallahi. Ai jikinmu sai da kulawa. idan ba haka ba sai a samu matsala ai dole mutum ya dage ya kula ba ma bayan haihuwa kin san ko kuma maganin mata ce sadidan a zamanance har ma a to ki same ta ki samu abarba ki samu kankana ki samu minnas ki samu fari ki samu cinnamon ki samu ki haɗe su ki dafa su sai ki markaɗa ko ki murje ki sha za ki ga ikon Allah fanna na gode sosai wallahi Allah ya barki da oga bari na je ina da aji karfe biyu sai na dawo ta faɗa tana barin gidan ni wallahi umma ki dinga alama idan zaki kashi akan wani dalili zaki dinga kashi a wando ga ki da nauyi ke jidda asiya ta faɗa tana faɗin wallahi na gaji sai dai ki gyara dan ni ba wa ko bace ba haba fitsari anan kashi ma haka haka ma fije ina bata abinci sai amai kuma a jiki na. har da jidda ta yi ce ai na aiki na naga da safe wallahi ke zaki an ta amarya da ke jiyo ta ce menene hakan kuke yi saboda rashin tarbiyya ba mahaifiya ku bace idan ba ku yi mata ba zai yi mata kamar ba ku so rayuwar ku ta albarka duk lalacewa uwa uwa ce kuma wallahi sai Allah ya fushi da ku akan haka ko abin da kuke za ku ji daɗi idan yaran ku ke yi muku shi na rasa gane kanku kwana biyu aikin ladafa kuke yi ku dan kun abu baya gari to sai ne sanar da shi a waya a yanzu ya kamace ku a ce kun tausaya mata kun duba ta ba wai ku tsaya haka ba kuna gani dai Alhaji Mutallab Abba ya lallaba sai ya fito da Jamil daga gidan yari gashi can a asibiti shi ma yana fama da jinya ya kuke so tai saboda Allah ita ko komai ta zama girmama ta ake yi sai ku yi hanzarin gyara gurin nan kun ji ɗan albarka ke jidda bakin ce mun zaki je gidan afra ba to ai babu me kai na anti ki shirya akwai direban gidan yayanki sai ya kai ki aiki ma ya kamata ki cigaba da makarantar idan ya dawo ki sami shi ki lallaba sa kin ji Allah dai ya biya ya tallaf, gaskiya mun yi dacen dan uwa wallahi jidda ta faɗa tana da gurin za ta gyara nan Asiya ta ce a'a bari na gyara ke je ki ke je ki ya anta aiki rungume ki a jikin ta yana aika mata da saƙonni masu rikita kwakwalwa tun tana jin kunya har kai ga bashi martanin da ya zame mata sai ka ce yaro saboda shiririta nan ta shiga aika masa da nata karatun har sai da ta tabbata ya haddace shi a hankali ya shiga sauke numfashi yana faɗin afrana ina wani kiwon layi. kafin ta bashi amsa wayarsa ta fara ƙara ya sanya hannu yana ɗauka ya kara a kunnensa har da sai ta muryarsa dadi barka da asubahi ya faɗa suna gaisawa faruk afuwan na kira ku da safe Yaɗiya ta da fatan kuna lafiya lafiya lomi ke dadi Allah ya sa kan kalam magana wanda suka sace a fara dama nake so ne maka an kama wani yaro yanzu haka yana hannun hukuma really dad sure faruk yanzu dai suna hannun hukuma idan ka samu dama sai ka ji ko ba damuwa dad zan je insha Allah mu je gyara ɗakin ku mumi ta faɗa tana kallon minal hakan ya saka ta bi ta a baya tana ɗan kunkune haka mumi ta tsaya a kanta ta nuna mata yadda za ta gyara ɗakin hatta shi sai da ta koya mata yadda za ta gyara shi duk da sai da suka yi gyara kusan sau biyar kafin minal ɗin ta daidai da mummy take so sannan ta kyale ta nan ma ban aikin sai da ta tsaya a kanta ta nuna mata yadda za ta wanke ko ina daki daki wash wallahi mummy na gaji ke ma kiya ji daɗin jikin kiminal ba san mace da san jiki ba a kwana ta shi ba wuya a gurin Allah yan Saudiya sun dawo inda karatun Aisha ya fara zafi sosai haka kuma matar Walid ita ma ta samu karuwa ta haifi da namiji wanda aka saka masa sunan abbanta an yi bidiri ita ma ba kaɗan ba menene ne rikin ta gumi anya wanda matsalar haihuwa ba daga garin take ba mun shiri na ce me ki daina damuwa ko ai ta haihuwa lokaci ne amma kamar yadda kika ce za mu je mu ga likita amma ba ki kaɗai ba tare za mu je a duba mu duka dan sai ta iya yiwa matsalar baki kaɗai ce ba har da ni ko kuma ma ni ne ma zaro idanuwa aisha ta jin abin da ya faɗa cike da mamaki ta yi ce kilan matsalar su ce bayan matarsa ta taɓa samun jiki ya so biyu sannan su maza ba su fi yadda cewa matsalar ce idan mace ba ta haihu ba shi ya saka san ba sa son zuwa asibiti daidaikunsu ne kaɗai ke da ilimin gane cewa ita matsalar rashin haihuwa wato infertility a turanci takan iya zama daga wajen namiji ko kuma wajen mace wani lokacin duka mata da namijin za a iya samun matsalar daga wajensu shi ya saka a ƙa'idance idan ana son magance ta ko samun waraka to dukansu ya kamata su je ko da ko ɗaya daga su ɗin ya taɓa samun haihuwa a baya mun amu ya kai daga kin shiga dogon tunani haka ta ji muryar ya faɗa yana dafa ta sai da ta soke ajiyar zuciya cikin sanyin jiki sannan ta ce Nuna mun me zai saka ka ce matsalar ta kace bayan sau biyu ana samun ciki a gidan nan. Rintsi idanuwaye dai da wannan haɗe da cewa hakan ba zai zama hujja a guna ba da zan tattara duka laifin da mai da a kanki ko da a ce ma an haifa mini yara a gida. Kawai ki shirya zuwa karfe sha biyu zan yi waya da Dr. Hussein abokina ya haɗa mu da ƙwararriyar likitan mata da za mu gani. To shi kenan bari na haƙura da zuwa school yau tunda dama lecture ɗin sha biyu za mu No, bari na sake kiransa mu ji ko za ta iya ba mu wani lokacin ya kare zancen yana miƙa mata hannu ta ɗora masa wayarsa da ke hannunta cikin mintuna biyar ya kira Dr. Khadija suka yi magana nan take ce masa ba damuwa ta sake saka masa appointment zuwa karfe goma ya mata godiya sannan ya kashe wayar yana kallon Aisha da ke famin tare kulozar ɗin kayansa da ta gama shiryawa da aka kawo masa daga wanki to kin ji za mu iya tafiya nan da karfe goma kin ga zuwa karfe sha biyu idan muka kammala sai mu wuce na ajiye ki a school ko ko kuwa eh hakan yayi ranka ya dade Aisha ta faɗa tana murmushi kamar umun da ya janyo ta yi mata mazauni akan cinya sa hada da cewa ina son kamshi Aisha turaren nan yayi min dadi sosai ya dago hannunta yana sumbatar ta da kallon cikin idanuwanta murmushi ta saki tana shafa gefen fuskar tasa da ɗayan hannun nata kafin ta ce mun shari ai kamshi rahama ne wannan haɗin musamman na koyi sadan kai kadai. kuma ina da tabbacin mijina kaɗai ne ake yi amfani da irin wannan kamshin hannunta da take shafa gefen fuskar tasa ya janyo yi masa kiss tare da cewa I love everything about you mun amu. Me too mun sheri. Mu je mu breakfast kafin lokaci ya karasa. Ta miƙe tana rike da hannunsa har zuwa kan dining, ta janyo masa kujera ya zauna. Bayan sun kammala ya kuce zuwa sashen tanti, da yanzu take ita kaɗai. Ita kuma ta koma ciki ta ɗauki mayafinta da handbag ɗinta, ta same shi a can. A, Aisha, yau ba fita da wuri ba? Eh tanti, bana da lecture ɗin sassafe shi ya saka. Ina kwana? Lafiya kalau Aisha, Allah ya tsare ya bada ilimi mai albarka. Amin tante ta faɗa tana bin bayan Mutallab da ya fice. Yana yi wa tanta sallama. Zaune suke a gaban da Khadija da ke rubuce-rubuce a fayil. Kafin ta ɗauko kanta tana ajiye biran hannunta, haɗe da gyara zaman gilashin idanuwanta. Ta ce, "Oke, na ji duk bayananka Alhaji Mutallab da ne da uwar gida." Ita wannan matsalar ta rashin haihuwa kamar yadda kuka sani, ba sabon abu bane da zai sa ku tayar da hankalinku ko ku shiga damuwa. Saboda Allah shi yake badawa a duk lokacin da ya so, a kuma lokacin da yake ganin ya dace. Wani lokacin matsalar na zuwa ne daga wajen mace, idan aka jure zuwa asibiti sai ga gaba ita ma an dace ta samu haihuwar wani lokacin daga namiji ne kuma wanda mafi akasari sun fi bada matsala da rashin bada haɗin kan da za a shawo kan matsala a asibiti saboda ba sa son zuwa wanda da a ce za su yi hakuri su rika daurewa suna zuwa ana duba su kamar yadda matan ke yi sai ga 'yan damuwar da ta hana haihuwar kaɗan ce kuma ana maganin ta sai haihuwar ta samu ko kuma ya kasance duka miji da mata kowa na da matsalar idan suka tafi asibiti tare aka duba su sai a magance matsalar cikin sauƙi wanda haka ne kamata a ce duk wasu ma'aurata da ke fama da wannan matsalar sanyi, kamar dinda kuka yi din nan sai da tunisa sannan ta ci gaba da cewa yanzu akwai gwaje-gwajen da zamu baku ku je da kai da ita ku yi sai ku kawo mana sakamako mu gani amma kafin nan zan rubuta muku magungunan da ya kamata ku je ku fara sha ku oke dakta muna godiya mutallabe faɗa yana gyara zamansa gwaje-gwajen da za su yi ta rubuta ta kira wata nurse ta miƙa mata ta ce ta je da su lab waɗanda kuma ake buƙatar sai sun je gida ta miƙa musu a hannunsu ta ce za su iya zuwa ko wani wajen ne da suke bukata su yi su kawo mata result godiya yi mata sosai sannan suka yi sallama suka tafi sai da suka fara zuwa lab aka ɗebi su da sauran abin da ake bukata daga wajen aisha kafin suka tafi ya aje ta a makaranta shi kuma ya wuce shago wancan mami take yau tana fama da zazzabi sosai don har asiya ta zo duba ta minal ce a kicin tana girki asiya na taya ta suna fira sai kakamal ya shigo yana jin tashin muryar mutane a kicin din yana bacan a tare suka shigo ita da asiya ɗin jin motsin mutum a bayansu sun da zuwa ya kamal yawa asiya shigo yaushe ɗazu ta ba shi amsa a takaice tare da wanke hannun da ta gama tuƙa tuwon sama bita da take nuna wa minal Kullum minal kamar ya haɗa da cewa ke kam kin ji ta min duwa, daga zuwan yarinya hakkin sa ta aiki da muni zaka yi ita da ta saka ta ba ni ba ta faɗa tana barla masa harara sai dai dariya idanuwansa na kan asiya sannan ya ce ba dole ta saka ta ba tunda ke baki iya ba ko da yake ba laifi yanzu na ga kina koya whatever dai ba gare ni faro ba ita ma koya dai ta bashi amsa tare da sakin tsaki tana barin kitchen din cikin jin haushin yadda yayin nata ya yarfa ta Asiya dai bata ce komai ba ta shiga gyaran kitchen din dan sun gama girkin tuwon kawai take jira ya sake sulala sai ta kwashi magana kamar ke sanyi mata amma ya kasa tsawon watanni biyar kenan yana son tunkarar yarinyar ya bayyana mata soyayyarsa amma ya kasa saboda rashin samun fuska daga wajenta koyaushe za su haɗu za ta gaishe sa cikin girmamawa amma fuskar ta haɗi wanda hakan ne suka shi jin ta yi masa wani irin kwarjanin da ba zai iya fuskantar ta ba wani lokacin ma sai ya ga fuskarta ta koma tamkar ta momi idan tana cikin yanayin rashin ta tare da ita wata irin raguwar ajiyar zuciya ya sauke yana kallon yadda asiya ke aikin ta cike da nutsuwa kafin ya aro jarumtar da shi kansa bai san yana da ita ba haɗe da yin gyaran murya ya ce na zo ne ta yake aiki da ta tafi yana da ɗauka kai ta zuba masa idanuwa jin abin da ya faɗa ya saka shi jin sa faɗuwa ta daga idanuwa ya ce oh so sorry yana ɗan ja da baya kamar mai tsoronta Dariya ya bata, don haka sai kawai ta juya tana murmushi. Tana sanadin da ya kware mata, amma ta ki ba sa fuska don kai ga damar ta Duk da ita ma din tana sansa. sa. ta ji yana cewa, "Please, kana ga cewa nan ba dan Allah? Akwai magana da nake son mi da ke mai muhimmanci, please." Allah da ya hada ta da shi yasa ta juyowa ba tare ta ce masa komai ba. Ta ne kanta kasa. Da sauri ya ciro ya sai mika mata, ta saka masa lambar, ta mika masa waya. Thanks. Ya faɗa tare da juyawa ya bai kicin ɗin. yana sakin ya ƙara jin daɗi haɗe da yin tsalle yana jinjina wa kansa da hannu ita kuma ta saki dariya tana buɗe tukunyar da ya gama nuna daidai lokacin mummy ta fito kamar lafiya ta tambaya ganin irin tsallen da ya yi cikin jin kunya ya so saka yana ficewa ta bi shi da kallon mamaki tana shiga kicin ɗin yanayin murmushin da ta gani a fuskar yar tata ya saka ta fara tunanin wani abu amma sai ta shiru tare da shan alwashin sake samun su idanuwa don tabbatar da zarginta sai ga cikin kwana biyu da Asiya ta yi a gidan ta lura da alaka mai karfi ta shiga tsakanin yar tata da Kamal ba za ta ce bata ji daɗi ba don kamal ya soya fiye da tunani ta rasuwar mahaifiyarsu babu wani aiba a tattare da shi yanzu da za ta kyamaci alaƙar yadda ta da shi in har suna son junansu tun da yana da sana'arsa ta kansa yanzu bai dogara da abin mahaifinsa ba haka ne ya kammala ginin gidansa yana kan haɗa lifi don haka sai ta bi su da addu'a idan alkhairi ne Allah ya tabbatar tare da su idan kuma babu alkhairi Allah ya raba su cikin sauƙi ba tare da rayuka sun bace ba don wani bangare na zuciyarta idan yana tana mata wahalar da ta sha a gida sai ta ji ba ta fatan yadda ta shigo ta fuskanci irinta tunda su 'ya'yan so ne ba sa laifi wasu wasa sai ga karamar magana ta zama babba don ta kamar ya sanar da mahaifinsa zancen soyayyarsa da Asiya ya kuma ji daɗi ya amince da zancen ɗari bisa ɗari da yawan mumi zancen nuna masa ta ita ma sai a bakinsa take ji tare da tabbatar masa da cewa ba ta da abin cewa in dai suna son junansu kuma mahaifin ita Asiya ya yarda da auren yana yi musu fatan alkhairi nan take kuwa Abba ya sanar da 'yan uwansa cike da mutuntaka suka je nema wa kamar auren Asiya Da farko san iyayenta ba su amince da zancen ba, sanin kowa yi kamar da suka yi ada. Wanda ɗabi'unsa da Asiya ke faɗa suna yi wa Momi da ita kanta Momin da take yi, na daga cikin dalilan da ya saka suka ƙi amincewa. Har sai daga baya da suka yi bincike sosai suka tabbatar da canzawa halaye da ɗabi'un kamar ɗin. Don har ciwo sai da ya kwanta da aka ce ba za a ba shi Asiya ba. Minal na ta yi masa dariya, wuya ji yadda take ji lokacin da Mutalabi ya karɓar soyayyarta. Ga shi ma yanzu ya ɗanɗana sun yi Asiya ku dama Momi ta faɗa mata kada ta taɓa sakawa ranta cewa dole sai ta aure Kamal. saboda shi din ba sa'anta bane babu kuma tabbacin cewa dole sai ta aure sa duk da suna son juna idan har iyayensu ba su amince su aura musu juna ba don haka bata bari ta zarfafa ba ko da mahaifinta ya kira ta ya ce ba za ta aure sa ba cewa ta yi Allah sa hakan shine mai fa alkhairi ta kuma yi kokarin datse duk wata alaka da abubuwan da ke kusanta ta da shi da nema wa kanta maslaha duk da irin wahalar da take sha wannan ya saka ganin bata daga kiransa idan yi mata message bata reply ta daina zuwa gidan momi idan ya je gidansa shi kuma ya aika kira ta bata fitowa ya kwanta ciwo saboda damuwa da tashin hankali ganin zai rasa ta ana cewa iyayenta sun amince daga baya sai ga kamal ya warke soyayya ta dawo sabuwa tsakanin su tamkar za su haɗiye juna dan har an sa daɗin auren su nan da wata uku Aisha kuwa bayan kwana biyu sun karɓi sakamakon gwaje-gwajen da suka yi sun kai mu da Khadija ta duba ta tabbatar musu da cewa duka lafiyar su kalau babu wanda yake da matsala kawai lokaci ne bai yi ba don haka sai ta ba su shawarwari akan su dan yawaita kusanta musamman a ranakun da ake tsammanin fitowar kwan haihuwa ovulation date a Turanci, ta hanyar amfani da calendar method wato ta fara kidaya daga ranar da ta fara al'ada har zuwa rana ta goma sha bakwai to a kwanaki bakwai ƙarshe wato ranar sha ɗaya zuwa ranar sha bakwai in san samu ne kullum ya zama an samu kusanta su saboda su ne kwanakin da aka fi tsammanin fitowar kwan haihuwar mace kuma ana kyautata san ciki zai iya shiga ta kuma rubutawa Aisha folic acid ta ce kullum ta riga shan kwaya ɗaya na tsawon wata uku kafin su sake dawowa asibiti Godiya kamar ya mata sosai sannan suka yi sallama suka wuce gida suna masu fatan Allah ya sa su dace. Alhamdulillah to in kar gida nan za mu kwana. Mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na hamsin. Ku tura kasancewa ta tsakar gida ku tura da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku tura ta mi sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.